Me ka kawo shawara? Kuma ni hakan ma za ta ji daɗi. Za ta ji daɗi sosai. Ina da kyau lokacin kana da kwakwalwa. A'a, ai baka san wani abu ba. Eh. A kaf jarabawan mas a makarantar mu. Eh. Ni wanda ke koya mana mas din mai yana koya amma ni na fi shi ilimi. Mutumi na ka ce mun turu ne kai. Mugun tuuma. Ina biye masu surutu na sai mu kwana nan saboda kai zuba kake waya kan ya. Don jina za mu samu ilimi.